Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25,49,60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace abdul tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau juma'a ta babbar rana 12 ga watan Mayu shekara ta 2017 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To Grace shugaban Amurka Donald Trump ya fito karara ya faɗi cewa a baya ya tambayi shugaban hukumar bincike ta FBI ko ana gudanar da bincike a kansa. amurka ta sanar da jami'an faransa cewa rasha ta yi wa hanyar sadarwar kwamfutocin faransa kutse lokacin da ake gudanar da zaben shugaban kasa. Bayan labaran duniya za ku ji cewa. A juma'ar nan za a dawo da sauraron shari'a tsohon ministan Abuja Sanata Bala Muhammad a gaban kotun birnin tarayya. Sai kuma batun kasafin kuɗin bana a Najeriya. Majalisar dattawa ta amince da kasafin kuɗin bana bayan an yi mata karatu na uku. Masu faɗa a jihar arewacin Najeriya suna gani akwai buƙatar gyara a jihar Kano bisa dalilan cewa. Abun kunya ne gare mu 'yan arewa a ce yau majalisar Kano ana binciken sarkin Kano To bayan waɗannan rahotanni duka kuma Jummai Ali za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Alhamis ne shugaban hukumar shugaban Amurka Donald Trump ya fito karar ya faɗi cewa a baya ya tambayi shugaban hukumar bincike ta FBI kan cewa ko ana gudanar da bincike a kansa. ranar talata da ta gabata ne trump ya sallami daraktan hukumar fbi james comey wanda hakan ya yi sanadiyar kace na ce ga 'yan siyasar amurka yayin da wasu ke nuna damuwa game da tsarin mulki a wata hira da trump ya da gidan talabijin na nbc news ya ce ya tambayi tsohon shugaban hukumar fbi comey cewa idan da hali ko za ka iya sanar da ni ko ana bincika ta sai komi ya ce baka cikin wani bincike. cikin hirar da aka yi da trump a talabijin ya maimaita cewa ba na cikin wani bincike lokacin da aka tambaye shi cewar james comey ya bayar da bahasin cewa ana gudanar da binciken alaƙa tsakanin kwamitin zaben trump da gwamnatin rasha a shekarar da ta gabata mai fashin baki kan shari'a bradley moss wanda ya kware kan sha'anin tsaron ƙasa ya ce wannan tambaya da shugaba ya yi abu ne da bai kamata ba a jiya alhamis ne wani jami'in tsaron ƙasa na amurka ya faɗa wa 'yan majalisa cewa amurka ta sanar da jami'an faransa cewa rasha ta yi wa hanyar sadarwar kwamfutocin faransa kutse lokacin da ake gudanar da zaben shugaban ƙasa tun kafin kowa ya sani daraktan hukumar tsaron amurka admiral mike rogers ya ce muna sane da abin da rasha take yi a lokacin zaben faransa wanda ya faru a 'yan makonni da suka gabata ya faɗa haka ne a lokacin da yake bayar da bahasi gaban kwamitin majalisar dattijai kan bayanan sirri ya ce mun yi tunanin abu ne mai muhimmanci da har muka tuntuɓi takwarorinmu na faransa muka sanar da su hukumar kamfen ɗin zaben faransa ta faɗa tun ranar asabar cewa akwai bayanai masu yawa wanda wasunsu na boge ne kan ɗan takarar shugaban ƙasa mai tsaka-tsakiyar ra'ayi emmanuel macron inda aka yada bayanan a kafofin sada zumunta bayanan dai sun bayyana a a sa'o'i 36 kafin karshe na ranar lahadi wanda macron ya doke abokiyar takararsa marine le pen jama'an hukumar zaben faransa sun ce bayanan da aka kwarmata sun fito ne daga wata kwamfuta da ake ke dauke da sakonnin imel din macron da wasu daga ciki manajojin kamfen dinsa To labaran duniya na zuwa muku ne da ganin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An kwashe watanni uku kenan tun lokacin da babban kwamandan sojojin Amurka da na kasashen duniya Afghanistan ya ce yana buƙatar ƙarin dabban sojoji domin samun nasara a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Sai dai kuma har yanzu gwamnatin Trump bata bayyana shirin ta kan kasar ba mai magana da yawon fadar white house sean spicer ya faɗa a wannan makon cewa har yanzu ba a yanke wani hukunci kan wannan batu ba yayi kuma kira ga manema labarai da kar su wuce gona da iri kan irin shirye-shiryen yanke hukunci irin wannan jami'an soja sun faɗa murya amurka cewa shirin da za a fitar zai kunshi aika sojoji dubban sojoji ƙasa da ƙasa zuwa afghanistan yawan sojojin da amurka za ta ƙara a yakin da ake afghanistan zai dogara ne da yawan sojojin da ƙungiyar tsaro ta nato za ta aika domin ƙara girman yakin da ake gudanarwa da 'yan ta'adda a cewar janar joseph dunford shugaban hafsan sojojin haɗin gwiwa majalisar ɗinkin duniya ta ce an gano gawar sojan wanzar da zaman lafiya na biyar a jamhuriyar afirka ta tsakiya biyo bayan harin da ake kyautata zaton 'yan bindigar masu adawa da balaka ne suka kaiwa ayarin majalisar ɗinkin duniya an gano sojan na ƙasar morocco wanda a baya aka ba da rahoton cewa ya ɓace a mace a cewar mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya stephanie joharic kwana ɗaya bayan da aka tabbatar da mutuwar sojoji hudu babban sakataren majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ya yi allah wadai da wannan kisan ya kuma yi kira ga dukkan bangarorin jamhuriyar ta afirka ta tsakiya a kan su yi aiki da kiran da shugaba faustin asenge todera ya yi na cewa su kawo ƙarshen tashin hankalin da ke faruwa su kuma yi aiki tare don samar da zaman lafiya a ƙasar a jiya alhamis ne jami'an hukumar shige da ficen amurka suka ce sun kawo ƙarshen farautar 'yan daba da suka kwashe makonni shida suna yi inda suka kame kusan mutane 1,100 wanda suke mambobin wasu munanan ƙungiyoyi. Hukumomin shige da fice da kwastam sun ce mutanen da ake zargi ciki har da 'yan kasashen waje su 445 daga kasashe 21 wanda suka hada da 'yan yankin Latin Amurka da Asiya da Afirka da kuma Turai. an kama ƙwayoyi masu yawan gaske da bindigogi da kuma kuɗi kusan dala dubu ɗari biyar a lokacin da aka yi sumame a wasu manyan birane da ke nan amurka baki ɗaya dai an kama mutane dubu ɗaya ɗari uku da saba'in da takwas cikinsu kuwa an tabbatar da mutane dubu ɗaya da casa'in da biyar a matsayin 'yan daba cikin 'yan daban kuwa akwai mambobin wasu fitattun munanan ƙungiyoyi masu hatsarin gaske laifukan da suke aikatawa sun hada da safarar kwayoyi makamai da mutane sai kuma kisan kai da kuma zamba labaran duniya kenan ka saurara. Majalisar Dattijan Najeriya ta amince da kasafin kuɗin shekara ta 2017 bayan an shafa watanni ana kai komo tsakanin majalisar da fada shugaban ƙasa. Wakilinmu Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani. Exclusive of capital expenditure statutory transfers for the year ending on the 21st December 2017 is read a third time and pass. Yadda majalisar dattawa ta amince da kasafin kuɗin bana kenan bayan an yi mata karatu na uku. Majalisar ta amshi kasafin wadda aka yi wa lakabi da kasafin farfado da tattalin Najeriya dauke da dukkan bayanan da ke kunshi a cikin kundin kasafin kamar yadda sanata Barau Jibrin ya yi mani bayani. Tsarin da aka bana tsari ne wanda ba taɓa yinsa ba saboda an ba wa ainihin wato al'umma dama sai tsokaci akan shi wannan kasafin kuɗi. kuma an samu daidaituwa tsakanin kananan kwamitoci da kuma kwamitin ainihin wato kasafin kuɗi na majalisa. Shi ma shugaban kwamitin tsare-tsaren kasafin kuɗi na majalisar wakilai Timotin Gwalu ya ce majalisar ta yi gyara a kan kasafin da shugaba Buhari ya miƙa musu. Kuɗin mai an samu bai kai yadda dama ake bukatanta ba. Da an sa kowane rana za a dinga production na miliyan biyu da biyu a barel kenan. ya bi ne akan karin da mu ma muka kara dala biyu da digo biyar akan yadda shugaban kasa ya kawo sai zama nawa kenan ya zama arba'in da hudu da digo biyar mun kara wannan shi yasa kasafin kuɗin gaba daya shi ma ya karu mun amince da triliyon bakwai da digo hudu a kai. Wannan shi ne karan farko da aka yi tanadin kashi talatin cikin ɗari na kasafin wa manyan ayyuka. Wani abu da Sidi Yakubu Karasuwa ya bayyana da cewa abin da ya shafi tattalin arziki abu ne wanda sai an bunƙasar da ƙasa domin su ne tattalin za su bunƙasa tattalin arziki. da kuma alhamdulillah a cikin kasafin kuɗi an duba wannan an sa kuɗi masu yawa wannan kaso da aka ɗauka na kashi talatin don saboda a yi bunƙasa ƙasan kasa in yayi aka samu amfani aka yi komai ma'aikatan kamfanoni za su samu aikin yi jama'a za su samu aikin yi to wannan zai sa a samu kuɗin shiga zai dinga zuwa da yawa kuma kaga za a fita a cikin wannan kan gida ake cikin tattalin arziki su ma bangaren shari'a ba a basu a baya ba Aminu Shehu Shagari shine shugaban kwamitin kula da bangaren shari'a a majalisar wakilai. Lalle cikin kasafin bana na ga an yi kusa abin da zan ce ba a taɓa yi ba don an ba da biliyan 100 a bangaren shari'a wanda ke abu ne wanda ke da kyau kwarai da gaske saboda ya kamata a gyara ga mutane suna ƙara yawa shari'u suna yawa sannan kotutuka ana buƙatan kotutuka da biya kuma alƙalai da ma'aikata to wannan kuma in allah suna san zai taimaka wurin a shawo wannan matsalolin. Za a miƙa kundin kasafin kuɗin ga muƙaddashin shugaban Najeriya Profesa Yemi Oshimbajo domin ya sanya hannu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla gaida Madina, tsohon gwamnan jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya a Tahiru Dalhatu Bafarawa ya ce ɗaukar sabbin matakai kan sarkin Kano Sanusi Lamido Sanusi bayan sulhu da gwamnonin arewacin Najeriya suka yi da shi a Kaduna bai dace ba. a cikin hirarsa da manema labarai a birnin tarayya abuja alhaji bafarawa ya ce ƙara ɗaukar mataki akan mai martaba sarkin kano ko kuma kwaɓe mashi rigar sarauta zai rage darajar masarautar ne da haɗin kan arewa kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin nasiru adamu elikaya ya aiko mana abin kunya ne gare mu 'yan arewa a ce yau majalisar kano ana binciken sarkin kano tun da har gwamnonin arewa sun damu da abin da ke aukuwa kuma sun guda sarkin kano inda ya kura kurin shi kuma an ba su gwamnan kano hakuri to ina ganin har yanzu aiki ne ya koma ga gwamnan kano ya roƙe majalisa ne? wannan abu bai kamata a fallasa ta ba wannan ba sarkin kano a sanusu ake wa ba gidan sarauta ake wa kuma arewa wa saboda haka ai hattara wasu na ganin kamar shi mai martaba sarkin Kano ya kawo wani sabon lamari na yawan maganganu har na ji majalisar ma tana cewa kamar yana nema ya sa kansa cikin lamuran siyasa ne ba ha ganin kamar wannan wani sabon abu ne ya kawo harkar sarauta arewa ai in har gwamnoni na arewa wajen su hudu zace samu gwamnan Kano a zauna da shi kuma sarkin Kano a gwada mai irin kurakuri ne kuma shi yarda ai sai a bari a ganin shan abin nan da ya alkawari da su zai ci gaba da yi ko ku ba zai ci gaba ba da an yi irin abin da turawa cewa gentleman agreement da Allah da annabi abin da yake an ji hankali ne ba daidai ne sai a tsaya ganin shi zai ci gaba don wannan abun in ma yana so ya ba da shawara shi ma ba ta kasuwa da bashe ta ba yana da ikon ya ga shugaban kasa yana da ikon shiga gwamna shi ma ko gwamnonin duk arewa amma shi kuma ba a kasuwa ba saboda haka ya kuskure kuma an gwada ma ya kuskure tun da an gwada ma ya kuskure ai bai kamata kuma sake dawowa da wata magana ba ni nan ba wai ina magana ko ina son in kare sarkin Kano ba a'a ni mutuncin mu nake magana karewa ba abin da hada da shi sarkin Kano Sanusi in gidan ni kuma gidan ne abba ni son a taɓa gidan nan taɓa arewa ce da duk ka taɓa masarauta a arewa kaya mace arewa Masu shiri na hangen komai zai iya faruwa tsakanin samun sulhu ko ko akasin haka ga ra'ayin wasu a Abuja. Sunana Idris Bilal in har ba za ka iya hukunta shi ba sai ya soke ka to ni a gani na kuskure ne shi sarki shi ma kansa gwamna ya saba doka kuma ya kamata dukansu majalisar jihar Kano ta dau mataki akan su baki da. Sunana Awwal Muhammad Abdulkadir Albarudi ya kamata ya yi amfani da wannan daman wajen ci gaban talakawa da kuma ci gaban siyasan arewa ba wai ya ringa daukar laifi yana wa wasu mutanen da ba mamaki a halin da muke ciki muka lura duk mutumin da zaka ɗauke shi ka ce misali shi ya kashe arewa a halin da muke ciki a yanzu ya kamata a ce yana neman kabarin sa ne don haka tsakanin mu da shi sai dai kyakkyawan fata mu kuma da muke ganin cewa yanzu muna shekara talatin arba'in hamsin mu kuma Allah ya ɗauki daman gyaran arewa ya bayar a hannunmu. Duk wannan ya dogara ne kan sakamakon binciken kwamitin majalisar dokokin Kano nan da mako biyu. Nasura da Malika Amurar Amurka daga Abuja, Najeriya. Kai ko ka zama sarki, ka shin To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe ɗaya da kwata na asuba ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. Babu mai da Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin ansa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To yau za mu fara ne da wasiƙar Isa Ibrahim Hadeja. To. Shi yana son ya san abin da ke kawo ƙyasfi ne. Ƙyasfi. Eh, eczema. Abin da kawo ƙyasfi, ƙyasfi ai abin da ake kira kumburin fatar jikin ɗan adam ne. To. <laughs> Wanda ake kira inflammation na fata. Eh. To wannan akwai ƙwayoyin cuta da ke shiga fatan suke kawo wannan to shi ne ke sa wurin nan shi ke sa shi kaga yadda yake ya ta kaikayi to abin da ke kawo shi kenan akwai magani ko eh wannan akwai magani akwai man da za a rinka bayarwa kuma in dai mutum na da ƙirji ya kamata ya rinka shahu mai yadda wuraren ba zai bushe kwarai ba in yana wannan yakan taimaka kwarai rage yawan kaikayin da zafinsa amma akwai mai da ake ba wanda zai iya warkar da mutum aka yi sa'a kwarai da gaske ana gado a ba a gado ba a cika gadon shi ba hajiya. To ƙazanta na da alaƙa da cutar? Ƙazanta yana ƙara tsanininsa. To. Amma kuma inda mutum na da kyau bai kamata kana kana canza kaya da waɗansu in kai haka za su iya kamawa. Eh. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin hajiya. To sai kuma wasiƙar Rilwanu Fajardu a can ƙaramar hukumar Dange Shuni jihar Sokoto. Ya ce wai gaskiya ne ciwon makogwaro akwai sinadaran da ke zama rigakafin kamuwa da cutar kansa. Kuma wai gaskiya ne makogwaro kan ƙara ƙarfin kwakwalwa da tunanin da farko ne? <laughs> ka ba shi ansa ka fahimci abin da yake nufi? Ya ce me ya tambar da eh, Wai cikin makogwaro. To. A cikin makogwaron mutum. Eh. Akwai sinadaran da ke zama rigakafin kamuwa da cutar kansa? A to wannan dai ba wannan ba wannan ba Camfi ne? Eh, wannan kamar camfi ne hajiya. To, tambayar shi ta bifa wai gaskiya ne kuma makogoro kan ƙara ƙarfin ƙwaƙwalwa da tunani? a wannan duk camfi ne hajiya. <laughs> to na fatan malam lirwano fajartu yana kusa kuma ya je bayanin wannan tambaya da to ansa da ka bashi To likita sai kuma tambayar Alhaji Murtala mai gyada a can kwanta gora. Jihar ku ko? Eh, jihar ku kenan To likita mun sha ansa wannan tambayar amma yana son ya sani ne wai shin me ke kawo haɓo ne? Abin da ke kawo haɓo Hajiya na farko shi ne yawanci ganin hancin ɗan adam kowane lokaci na da damshi. to in wani lokacin ya bushe da yawa to shi ma yakan haɓo ko kuma waɗansu mutane yanda jijiyan suke ko kuma mutum sa hancin hannunsa a ciki to yakan taɓi wani jijiya to sai ya samu jini to wani lokaci kuma in dai yadda ka wasu mutane ma in hawan jini ya yawa yakan kawo wannan waɗansu mutane kawai haka kawai suna da shi saboda haka akwai abubuwa da suke kawo shi in dai mutum na haɓo kowane lokaci to ya kamata ya a duba ko wani abin da ke faruwa. To likita ka ce idan kamar mutum yana fama da ciwon hawan jini yakan yi haɓo akai-akai. Eh. To idan ya san cewa saboda ciwon hawan jini ne in yaje likitoci za a iya bashi magani? Eh in duk hawan jini ne in yaje wani likita aka bashi magani aka rage tsananin hawan jini to wannan yakan sa mutum abin ma ya daina. to amma in domin irin su rashin damshi ne a hancin mutum akwai zai magunguna da mutum ya iya fetsawa a hancinsa ya rage bushewa ko ya sa a hancin da ka damshi wani lokaci akwai irin abu da ake iya ba mutum wanda zai iya sa a hancin tuttoshe inda jinin ke fitowa to duk wannan ana likito na iya ba mutum to kuma ana iya ana iya tawarkar da mutum akan wannan hanya to likita akwai haɓan da ke yin tsananin da ku kanku likitoci ko yakan kusan gagara ku yawanci ana iya warkar da kowane iri da inda mutum da wani likita da sauri ana iya warkar da shi hajiya to to eh. fatan alhaji murtala mai gyada a can kwanta gora yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kamana. To shi kuma Malam Lawal Ɓaure a can jihar Benue. To. Akwai duwatsu ne a mafitsara? Eh to akwai ba duwatsu ba ne, wadda <laughs> ke ana kiransu ana kiransu kidney stones. To, to ba wai dutse haka ba sunan da turanci ake rawa kidney stone to waɗansu abubuwa ne phosphate da waɗansu irin abubuwa da suke haɗuwa sai sai kamar dutse to yanda dunsoyin girma da yawa in suka zo wurin fitsarin ba su fitowa to sai su toshe wurin kuma suna sa abin yayi zafi kwarai da shi yasa da turanci muna kiransu kidney stone amma ba duwatsu bane waɗansu abubuwa ne ayin halitta da ke cikin jikin adam suka haɗu sai su yi kamar dutse suna da ƙarfi kuma da wani lokaci dole sai an fitar da su To aiki ake yi ko ko magani ake ba mutum? Wani lokaci ana aiki, wani lokaci sai a ba mutum magani. Wani lokaci akan ba mutum magani sannan ya fita da su nan kuma lokaci akwai wani abu da ake sa mutum a kamar wani irin ruwa. Za a sa waɗansu irin na'ura ya rinka halbi wani irin kamar iska haka to shi irin wannan waɗanda ake kiran kamar as ultrasound ake kiransu to shi wannan wani lokaci ake sa aikan fasa duwatsun su yi kanana yadda za su fito ta tsarin mutum. kuma kamar yadda kace din wasu kwayoyin cuta ne suke haddasa wannan ko kuwa a wadansu irin abubuwa ne da ke cikin inda abubuwan da muke sha da sauransu to in suka haɗu ba ko ake ke faruwa ga shi in suka haɗu a cikin uh, mafitsarin da sauran sai su yi saman dutse abubuwan da muke sha waɗansu abubuwa suke haɗuwa kuma nan da na ake warkarwa ko eh in aka aka gane nan da na ana warkar da shi amma abin yana yakan sa mutum ya samu ciwo mai tsanani eh duk waɗansu mutane za ga abin na zafi sai an je an kai su asibiti amma ba dole sai an yi ma mutum aiki ba ko a ba dole ba ne in ya tsanani ana aiki amma ba dole ba sai an yi rubuta aiki wani lokaci waɗansu mutane ma akan ce ku su ƙara shan ruwa akwai abubuwa dai da ake ba mutum ya sha wato ya danganci tsananin ciwon da kuma abin da likita ya gani eh, abin da likita ya ce to duk waɗannan ka haɗa to amma dole ka je wani likita za a haɗa maka abubuwan you know sannan ka ƙara shi yasa wani lokaci akan so mutane su rinka shan ruwa sosai domin ya rinka wanke mafitsarar kowane lokaci to Allah ya sauwaƙe amin amin ina fatan kuma shi malam lawal baure yana kusa kuma ya ji wannan ansa da ka bayar kuma ina fatan mun fahimci tambayar da ya yi eh hajiya to malam hafisu balaraba gusau ya ce kullum da yamma wai sai kan shi ta zafi yana sarawa amma idan ya yi bacci gari ya waye sai ya rabu da ciwon kan sai kuma da yamma ya sake dawowa to eh, shi ne yake son ya san me ke menene dalili to akwai wasu abubuwa mutane kamar bayan mutum ko ka tsaya gaba kiɗa rana ka kamar kana aiki ko wani abu ana kiran shi kamar tension headache to wannan ciwon kai ne wani musamman wanda ke faruwa akai akai haka kawai lokaci akwai waɗansu ana su yadda nake tension headache amma in ya ji wani likita akwai magunguna za a rinka ba shi wanda zai taimaka ya rage tsananin ciwon eh to likita shi me yasa ne sai da yamma ne ciwon yake zo mishi sannan ya ce in ya kwanta domin eh. ko yawanci abubuwan da suke da rana ko waɗansu abubuwan da suke duk ya rana har yamma waɗansu kuma to sai ga abin ko waɗansu ya danganta abin da mutum ke yi To kamar ka ce ya danganci mutum abin da yake idan mutum aka gano cewa wani abu da yake yi ne in ya daina yi zai rabu da ciwon ne ko ba. Eh mutum ya daina waɗannan abubuwan ko abubuwan da suke damin sa ya daina irin abubuwan nan zai rage tsananin sa ma ya warkar da shi. In in aka gano cewa ko aikin da eh. yake yi eh, ne. Idan aka ce tension abin da yawanci ana kira shi tension headache domin wani abubuwa da ke damin ka kowane lokaci ko kuma wani lokaci akwai wasu abubuwa da ke faruwa in ban da wannan akwai wasu abubuwa da ko muke ci ko na abu da ke faruwa ke shiga cikin jini da kwakwalwar mutum ke kawo wannan to in dai ka gane abin da ke kawo shi za in aka gane za in ka daina ko kuma aka bayyana maka in ka daina abubuwan nan to wannan yakan rage tsani ko warkar da kai ma amma wannan bai yi ba likito za su iya bincike kuma a baka wani magani wanda zai warkar da kai in aka yi sa'a. To aikin da mutum yake zai iya sami wannan ciwo? Eh, aikin da mutum ke wani lokaci na iya kasa mutu wannan aikin ciwon kan. To, akwai likitoci na musamman ne da za a gani idan mutum Eh, akwai likitoci wanda suke kawai sun fahimci akan abubuwan da ke hanci da ido da wuraren baki hanci da ido. Irin su za a eh, gani. ya north and throat ake kiransu to ents muke kiransu nan to mutu je waɗannan ko kuma waɗanda suke na kwakwalwa da sauran za su duba in suka duba aka yi sa'a za a iya ba shi magani hajiya. Kuma galibi ana warkarwa ko? Eh ya galibi ana warkarwa ya eh, hajiya. Ba mutum zai ta shan magani ba ne har iya rayuwarsa. A ba har iya rayuwarsa a ba haka yake ba hajiya. To Allah ya sawaike. Amin amin. To ga wannan wasiƙa likita ne ban ga suna ba. To hajiya. To amma mai tambayar ina jin ko daga Legas ne? Ya ce me yasa waɗansu mutane da zarar sun shaƙi warin man mota sai su rika haraswa. da yadda na yanayin ɗan adam yake kenan a kodansu ko fetur ne waɗansu ma ko hayaƙin sukari wani lokaci ko wani hayaƙi ko wani ko wani ƙura wani lokaci bai dacewa da jikin ɗan adam in ka shaƙe shi to wannan a kodansu abubuwa a cikin jikin ɗan adam in ka shaƙa bai dace daga sai kana son harawa ko kana son amai waɗansu ma yakan kai wani lokaci ma za ka suna samun wahalar numfashi ma yi tsanani. to likita game wani wannan mai matsalar nan da in ya shaƙi warin ko man fetur ko kuma na hayakin mota din yana harazuwa kuma bai da halin yin tafiya ko ta jirgin sama ko kuma inda zai je ɗin ba jirgin sama ya kenan akwai abin da ake yi wa mutum? Akwai irin abin da ake sa a ya rufe hanci da baki inda za ka akan iska ta ciki yakan rage yawan abin da ke shiga cikin huhun ɗan adam. ko kuma wani lokacin iya tsanani haka akwai ɗansu in don kura ne kuma wani lokacin na irin so harwa akwai maganin za ka iya sha wanda zai rage tsananinsa amma kyansa ka daina kusa da abubuwan da ke sa wannan eh, abin da ya fi amfani kenan hajiya. To likita kamar yadda na maka bayani in mutum zai yi tafiya din wannan abu da ake sa a hanci din ana sayarwa ne da mutum zai iya zuwa kamar kantin sayar da magunguna ya saya ko ku sai ya je likita ya bashi. A wannan ana iya samun su a kantunan magunguna kamar kin san ma nan kasashen ma kin san lokacin da yanayi ke canza wanda ake kira polar din nan eh. yawanci mutane a sa shi domin shi ma waɗansu mutane suka shaƙe shi ko ni ma kai na shaƙi wannan da yawa za ga ina ta tari ko wani lokaci za ka majina na fita waɗansu abubuwa so wani lokaci dole ina amfani da wannan kuma da dare dole in sha wani magani. to eh. to kamar shi wanda bai san warin hayaƙin mota ɗin nan akwai eh. maganin da za a bayan ne ko dai kawai sai dai ya rufe hanci. in ya rufe hanci abin ya tsanani zai illa wurin likita akwai magani za a iya ba zai rufe amma abu mafi kyau shine in ma motar ya rinka lura ba motar zai shiga ya tabbatar ba ta da tsari da hayaki da yawa. Eh, ya daina shiga motoci masu haƙin ba zai tafiya ne ya dubi motar zai shiga kafin ya shiga don ya rage tsananin zai iya rufe bakinsa da wannan abin amma zai iya duban motar da ya shiga wanda ba da haƙi da wato ya fi am. To Allah ya sa a dace. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya. Babu mai hoji da ke To a gaida Jummai Ali da Dr. Ladan. Yau za a sake gabatar da shari'ar tsohon ministan tarayya Abuja Alhaji Bala Muhammad a wata kotun da ke babban birnin tarayya Abuja. Muna da cikakken rahoton a shirinmu na hantsi yanzu ga takaitattun labarai. To a takaice a jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya fito kararrai faɗi cewa a baya ya tambayi shugaban hukumar bincike ta FBI kan cewa ko ana gudanar da bincike a kansa. Ranar Talata ta gabata ne Trump ya sallami daraktan hukumar FBI James Comey wanda hakan ya yi sanadiyar kace na ce ga 'yan siyasar Amurka yayin da wasu ke nuna damuwa game da tsarin mulkin. a jihar Alhamis ɗin ne jami'in tsaron ƙasa na amurka ya faɗa wa 'yan majalisa cewa amurka ta sanar da jami'an faransa cewa ta yi wa hanyar sadarwar kwamfutocin faransa kutse lokacin da ake gudanar da zaben shugaban ƙasa tun kafin kowa ya sani daraktan hukumar tsaron amurka admiral mike rogers ya ce muna sanar da abin da rasha take yi a lokacin zaben faransa wanda ya fara 'yan makonnin da suka gabata ya faɗi haka ne a lokacin da yake bayar da batsi a gaban kwamitin majalisar dattawa kan bayanan sirri ya ce mun yi tunanin abu ne mai muhimmanci da har muka tuntuɓi takwarorinmu na faransa muka sanar da su an kwashe watanni uku kenan tun lokacin da babban kwamandan sojin amurka da na kasashen duniya a afghanistan ya ce yana da buƙatar ƙarin dubban sojoji domin samun nasara a ƙasar a yaƙi da ya daidaita ta sai dai kuma har yanzu gwamnatin trump ba ta bayyana shirinta a kan ƙasar ba mai magana da yawon fadar white house shan spicer ya faɗa a wannan makon cewa har yanzu ba a yanke wani hukunci kan wannan batu ba ya yi kuma kira ga manema labarai da kar su wuce gona da iri akan shirye-shiryen yanke hukunci a irin wannan kawo ƙarshen shirye shirye na wannan lokaci sai kuma can zuwa la'asar ku sake jin mu da waɗansu shirye-shirye inda maryam dauda za ta gabatar da shirin kallabi yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma malam siri da ya taimaka wajen har hada shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau wato malam john alheri ke muku fata alheri daga cikin shirye-shiryen da muka za mu gabatar kamar yadda muka sanar akwai rahoton da ke nuni da cewa yau ne ake gabatar da tsohon ministan babban birnin tarayya abuja a gaban kotu domin bin bahasin zargi da ake mashi na rubda ciki da dukiyoyin jama'a da alheri